sanin an yau ka an samu kuɗi sosai haba duk wani kuɗi? ka an samu kasuwa wallahi daga nan daga nan ma gida na a ka ce yau kan mun tashi za mu je mu sha na wallahi akwai sauran kuɗin wallahi ci uban su yau mun tashi gida ma na mu tafi ai ai na ji maki wannan kuɗin bon kai yare ina zuwa me ya gani ne ma ya gudu to ba da ma tunda ya gudu da shi kenan wannan rike wannan da ne kaɗai na ci uban su wani me yake faruwa da alaba rabansa no no no wadda ma kai ba kurma bane kuma kai ba gurgu bane dama wallahi yalla bai na manta ne wallahi yanzu na tuna <laughs>